malamai suka ce abu na farko da ake dubawa wurin matar da zaka aura shine kunya ka tabbatar da ka aure mace mai kunya suka ce idan mace tana da kunya to dukkan wani quality mai kyau da ake bukata a jikin mace za a same shi kunya kadai alama ce da zai gaya maka sauran quality na ainihin wato kyau da hali mai kyau da ɗabi'u masu kyau da farin zuciya mai kyau dangane da wannan matar da za ka aura saboda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani yana nan kashi kashi yana da yanki saba'in da wani abu yace a'laha qawlu la ilaha illallah mafi girma daga ciki a ce illallah mafi karanci kuma fa yace shine imatatul adha anit tariq kawar da kazanta ko cuta akan hanya mana kaya ko bayan gida wani yayi ka toshe ka kwashe ko kuma wani ƙusa ko wani abu da zai cutar da mutum wannan shine mafi karancin babun imani sai annabi ya ce walhayau shu'batun minal iman kunya wani yanki ne daga cikin imani malamai suka ce wallahi in ka samu mace mai kunya ta tattaro maka dukkanin abin da kake bukata zaka samu a tare da ita baka bukata yanzu ka ce tana da ilimi ko zaka bukata sai ce tana da girmama iyaye tana za ta mutunta ka tana da hakuri ko ba ta da hakuri tana duk inda dai ka samu kunya to ka samu duk wayannan sauran da izinin Allah sannan ana bukatan hankali hankali da hangen nesa hankali da hangen nesa a ina za mu same su har yanzu dai a cikin wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam Allah ya ce wa waja'atu ihdahuma tamshi ala istihya kaga kunya ta fito ko bata fito ba kai ne kawai kana son mata aure sai ka kanta a TikTok ta sa waya tana da wannan ya aljana ce idan ka kai kanka kai ka san me ka kai ka kai kanka wallahi yanzu ka aure wannan ka ce kana fata ta zama uwa ga yayanka